wanda kira bayan kar ya bai mana kuma muna zuwa da sai Allah shigar da mun gidan aljanna dan ya yarda kawai ya ce wai da kira mu sai shigar da su jannatin gidan aljanna gidan dadi gidan rahama gidan ni'ima gidan walwala ta har abada ba ɗauke ruwa ba ɗauke haske aljanna kuma ba wuta wadanda za ta hankali ka a taɓa switch a karkace kona wani sai ne wanda baya kona kowa yawwa dana min ta daga karkashin gidajen aljanna komai tsawon hawan bene ya ta ta samu kowa a ɗakinsa a yau shi ne ranar shiga aljannan nan ranar tashi a kiyama Allah ka shiga zama aljannan ka sai da karama ranar tashi a kiyama da ikon Allah kafin tasawar hamsin muna gidajen mu sai mun yi bakin tofanai a cikin gidajen mu Allah ka amfana wato yau fa la yuzilu Allahu nabiyya yimin aljanna rana ce da Allah baya kunyatar da manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah baya wulakantar da annabi sallallahu alaihi wa sallama wallazina ma'ahu da wayanda suka yi imani na tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka koyi aqidar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta zauna a zuci da baki da aiki da aikin da za mu yi mutum yaya manzan Allah ya yi sunna wanda zai na amanu ku da wanda suka yi imani na tare da annabi daga niman fadi su hambai sabi ai sabi wuta da ina biyu da bi halalan tashar kiyama Allah ta fadi mu gaba ɗaya sai Allah ya samu a kan haske cikin gadar sarafi sai ƙasa wuta ce ne ga duhu amma kowa yana tafiya da hasken imani da Allah ya ba mu Allah kan fa nuruhum hasken annabi sallallahu alaihi wasallam da na tare da shi masu imani hasken ya fa yana kullu yana tafiya wayan ajim a gaba ga yan aljanna Allah ya sanar da mu cikin su wa bi aymanihim yana halkawa wajen da madan an gama haihuwa sai da mu shiga aljanna Allah ka fa ya kolona ba a wasa da addu'a jama'a akan zurafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da na tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma na kira ba akan zurafi suna addu'a ya kono da suna cewa rabbana ya ubangijin mu azmim lana nurana Allah ka cika mana hakkin mu kai yanki a hanya Allah wakafin lana kai mana gafara a kan turabi hmm. annabi da sahabbai duka da sauran masu imani Allah ya sa da mu innaka lalle Allah muna ikirari ala kulli shay'in a kan akan na abu kai mai cikakken iko to kun ga kana kan salati annabi na addu'a sahabbai tare da tabi'u tabi'ina bi da bi har kiyama ta tsaya Allah ya da mu cikin muna addu'a kai ba da banza ba da dan ya zuga wayan sai ce ku soki addu'a wanda kaje ya soki addu'a da na iblis ne Allah ya mana tsari da su Allah ka dora mu akan daidai da jama'a ga ranar tazu'a akwai azumin sunna wanda duk yake na tare da manzon Allah Wanda suke iman tare da maza Allah su amanu ma'ahu wanda suke iman tare da manzon har kiyama mata tsaya Allah ya sa da mu cikin to wannan rana wanda wa azumin ta zo a Allah ka karba mana muna azumin wanda yi wanda cin kayan kamama kar ai na baki da haram mu ɗauki haƙuri kar mu tunna azumi yana ta faɗa kar mu zauna mai ta barara domin suna rage ladan azumin sau da ka bi azumi mai tsanta Allah ya ba mu sa'a mun yi a ranar yau tara ga watan ɗaya al-muharram hijira Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda take da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da shekaru arba'in da biyu yawa idan masu kudin amurka wanda kafirci ya sa suka ɗebi kuɗi mai yawa suna ba naku ya naku ku je kwa je ba yau ba kwa ko ai ba fa yi na yi kokarin hana mu ramadan Allah ya mace don na ku biyo mu kuma har ma ga ko an ma kun je wai ba yau ba ne ai ku ba Hebat, hebat, hebat. amma ka ci zaman na kirki ya yi wato shi shi ɗan mugun nufi a gwamba duk wanda ya ganci da imani zai shi ɗan ya rasa inda zai fata Allah ya bada misalin sa don kai ya shamace mu kamar wani shaitan in qala lil insan nik qur fala ma kabara qala inni bari'un shaitan in qala lil insan فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الله وأجارنا Allah ya nuna irin tsarin shaitan shi ba zai yi aikin Allah ba wanda zai yi na Allah kuma zai zai hana wanne ne aikin Allah aikin musulunci waɗanne ne jikajikan musulunci to Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ce buniyar islamu ala kan ta da Allah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان إذا تجمد من نوع زيار زيار جوا يا الله صلى الله عليه وسلم وأن الله شيء سوكر ودى القرآن يجي بيان القرآن للناس لم أنفع المتابعين. So, kun ga na farko ai shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaidawar babu abin bautawa da gaskiya sai Allah cikin mai da ƙasai da abin da yake tsakanin su to jama'a wanda ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ai zai shaida tare da cewa mahalicin Allah ne mai arzuta mu Allah ne mai sadaukarwa Allah ne mai ba mu lafiya Allah ne wanda sai ya nufa mai rashin lafiya Allah ne mai kare mu daga dukkan masifa Allah ne wannan ababin tauhidi yake aiko tauhidin rububiya kansa sai an yarda da wannan sannan mu ce Allah kai kadai ba mu bautawa kaga sallah ta shigo Zaiwa wani fasa? azumi ya zo Zaiwa wani azumi zakka ta zo za a fita zakka don wani aikin hajji ya zo ba a yi aikin dan wani wannan jikajikan nan dan ma muke yi dan Allah to sai dan yana mugun bakin ciki in ya gama jin zai yi tauhidi sai ce ya fita ne ka dauka a zuciyarka jani da abin da na samu da wanda ya samu mu duka baki daya Allah ne yake bani yawa sai ga rayuwarka sai Allah ne ya bani landa kwana ka ya kare mutuwa kai ke sai Allah ne kawai zai karɓi raina arzikinka Allah ne zai bani shi daya da wakan dogara na ce da Allah to zai sai samu wayansu sai ce kan ku yarda da tauhidi ɗayan ba ku shiga tsoron fatalwa ba za ku mu a nan wannan ya taɓa ko tauhidi wadda ka ɗora shi a kan cewa mai rayarwa shi ne to ya bar Allah wanda aka ce mai ɗaukar rai fatarwa ai ya bar Allah manil kuhi manil mumitu wanda yake fatarwa ke ba wanda yake likita ne ransa ba ya kafinta to shi sallah dan Allah muke azumi dan Allah muke zakka dan Allah muke aikin hajji dan Allah muke yace dan ne kuwa إذ للإنسان اكفر ka kafurta ka daina fasa ce fatalwa ce arzikinka ka kafurta ka ce kaza kaza ya tsada lil insan na ikfur wanda ya ce wa mutum ikfur ka kafurce wanda zai ci hmm, ka ga mutum ya Allah ne yake faɗa da lokacin da shaitan ya ce ka kafarta wanda tsautsayi ya kama sai ya kafarta ya ce ya daina sallar juma'ar ya daina azumin ba zai ɗauki azumin ranar ba zai ce a rufa ka'aba ta ai umara kar ai haji ya tsada min insani ra'ayin shaidan lokacin da shaidan ya ce wa mai rabon jini wanda rotsai ya kama shi Allah ka kiyaye ka kafin sai karka yi farla karka yadda Allah ne madogara karka yadda kai azumi karka yadda kai kaza ku daina wa'azi a zauna a jahilci a shayar Allah cewa ya ikra bismi rabbika alladhi khalaq kullu bi mudarrab sai ka kala min insani lokacin da shaitan ya ce wa al'insan mutum wanda ya manta Allah shaitan na ce masa ka kafirce wanda ya bi shi ma ka fara lokacin da ya kafurta a daina faka a zuma masallatai yace ya kafurta kai ai azumi ai da ana yi yace ku daina aure aka ce wani daga cikin ku a me yake kawo matsala a jihar Kano ya talakawa na aure ya ce shi yarsa zai ce mijinta ya fata abin da in ya zage ta sarama zage ta tattace in ya kaza kaza ba tsarin musulunci ne wannan ba shi ne mutum na faɗan wannan yana kan islam ko aƙida ko Allah mana yake masa da ma ta fara lokacin da ya sabon ce ya san an gama da wannan sai sai ce kan yanzu sai a ne in ni bari ummi sai sai ce wai shi ba ruwan sa da shi sai ce yasa ka ce ba ruwan ka da shi sai dan sun bar sallah amma ya ka da da dan sun daina zuwa maka amma ba shi shi ya ba su ba me yasa ka ce ba wanda da sun ke dan yace ba ba da yake ka bawo wannan ma ka fara tsara gini ba ne umin ka lokacin da mutum ya fito zai dan yace abu da nan sai da yace shi ma ba ruwa ba da shi da yin je dan ya zuga mutum ya zuga nan ya zuga mace ba a yi zina sai ka duba ka duba su masu tsaya ko mata to kin na fata ba kamar ka duba kamar ta lokacin da suke karera ya kura masa ido ya zo ce ma ki duba karan hanci abun wani lokacin ba ya yi ba a jabba hanci in ya nuna masa ya ce ki duba hanci ba ki duba tsaye wasa idan ya ba hankalinsa ya ja hankalin mazinacin idan suka haɗu da suka fito kuɗin kayan su za su yi sai shi ɗanyen ya maza ya ce shi ba zai iya kallon yadda ake ba sai sai ni bari ummenta ba ruwa na da kai shi ke nan ba yana gaya wa wanda ya bata to kai sai dan ga ilimi ga ta'adi ya riga ya yanke shawara sai ya shiga wuta ya ce kuma zai shiga cikin kadai ba sai wani wanda tsautsayi ya kama sai ya ɗiba da shi Allah ya mana tsari kodu billahi min ash-shaytanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi amin Allah ka ba mu kariya amin to sai Allah wanda shaytan ya ɗiba ya wuce shaytan duk da shaitan ya da ya ce wai shi ya wai ba ruwan fa shi ya fa ali ya ce wai ba ruwan fa ya ce ya kafu da harabar alamin Allah ya ce ba kana aqibatahu ma annahu ma fil na shi ne dan da ya bata da wanda ke dan ya bata ya bi shi to bin Allah ke atibata hu ma karshen su to bin fil na da suna wuta tare kuma an zo ka dan da sun shiga ba ran da za su fita sadi dai biya to bin ba su dawama a cikin wuta bin da Allah da wanda kada ce shedan ne da wanda ya dauka a da yake wa zalika jazaa'ul zalimin wannan fa ne sakamakon azalimi wanda ya badda wani da wanda wani ya badda shi ya fi shi inda aka wace dan shi a da haka za a yi a yanzu haka za a yi ga wanda suka a nan gaba maganin abin tuba kafin a mutu يا أيها الذين آمنوا tawbatan nasuha الله توبة نصوحا يا قوة da gaskiya tubu ila Allah ku dawo zuwa ga Allah taubatar na zuwa tuba tsara kuno ba tuban yan dare ko ba ba tuban shi'a ba je maka ka yi laifin ka je ka tuba da baki a ranka ma kana nufin ka gama ka sake yi Allah ba wannan yake ba yake taubatar na kuha tsara ku wato lallai ne ubangijinku dan a san dai Allah ne ya faɗa to tabbas an mukabbira an su sai adi sai ya bai muku wato musafuranku Allah ka yafe mu Allah ya yi mutu tawadi na wani mutu mutu tsahire wallahi da zai ranka ya baci wallahi gaskiyar nan ita ce nan hanya wallahi ba wani addini na Allah sai Islam wallahi wanda ba Islam ya tuba dawo cikin musulunci wanda kuke musulunci ke dan ya rune ku kuka daina falla ku dawo ko ba su ba na buɗe ya jama'a daga cikin tsarin addini annabi ya nuna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tsayan kuma zai wato iya zama mai cikakken imani ba daga bakin da baya karya na annabi Muhammad wanda da yake son cikar imani kuma da imanin ake shiga aljanna Allah ka cika mana imani ka cika da mu aljanna da zama sarama bayan da za ku fara cikakken imani sai kun kai ga wato suna so wa dan uwanku abin da kuke so wa kan jama'a mun taba ganin duk da nake a duniya yanzu da ma a ce an haife na alif da ɗari tara da hamsin daidai ana samun haka ne wa ya ban Allah ya bani masu man tarbiyar addini uwa da uba Allah kidan ya bani malaman sunna don ka karantar da mu tauhidi Allah kidan to a ce wai mutum ayan da Allah ya ba mutum sai kuma ya dawo jiya raina ya ɗau wani dogon buri wanda bai dace ba kamar yaya wallahi ba wanda zai mun laban laban mu kika zai mun samu ba wanda zai iya kare na wani jama'a ku saurare ni na yi da karfi dan kuji ba ba da lafiya numfashi na ke da ya iskar da Allah ya ta numfashi Allah ta ba ya ba ka gaba Allah ba ba ka ta ba masu da iskar wani na wani ne ah. ya ba mu Allah to na shi ne jama'a ta kamata a samu sama fashi da makami dan a samu wauta ce komai ba ya na zai ba wanda ba na ba kamar ya ba hannu a kai sai a harbi yawa rashin haƙuri ya kan Allah ya kiyaye mu to ya jama'a ni kun ga ne alif da dare tara da hamsin aka haife ni amma ne ban taɓa gani ba ban taɓa ji ba a gwamnatin kuma a duniya duk kuje ku bincike amma ba kuma gwamnatin Buhari wallahi wani ya gaya mu masu gaba da gwamnatin nan sun je sun yi sun waro kuɗin da suka sata sun ce a je kafoyi duka abu manoma har gona a sai masara a kwakwai su ɗauka su kai ta teku su zuba eh, sai ƙasar ta faɗa yunwa ba za ka kuɗi ba ba ma ni alima a asa ba za mu ubiya lima a? in ware kuɗin suna sayan masara suna zubarwa a teku duk daga wancan labarin ya inganta ko ba su yi ba wala da asuba na karya da abu kuma a satin nan da ya wuce na aika aka sayo mun dankali cikin kwalabar fenti sabo na bana waye ruwan Allah waye sanar da irin Allah waye dankalin Allah to sai aka fiyo cikin kwalabar fenti naira ɗari hudu da hamsin zubar da masara a cikin teku ya shafi ba zai goma cin dankali ba a na saba da cin masara a haku Saban mu ajiye shi zai wata mana tsare-tsaren zaman duniya saboda musulmi ne sun karanci addini nuna sun mai ce na riga na fara na riga na fara kuma ke to shi kenan sabo da ke wuya ka ce shi don ka za ka ce ka fara in abu ya gagara wato ba sai mu juya ba mu ci dankali gero ya fara an fara girman gero a Najeriya ko ba fara ba don kwanakin baya kuma an yi tun. kuma in ka ga wani kan gera yadda ka zango na tarihi ne ta koma zango ka zan zango a cikin gero shi ya fi kowanne zo da ta ce a wani kuɗe ce zango zaɓen Allah to kaga zango din nan sai da geron mu bana kamar duka ma zango ne dogon kai kyauta daga Allah to ku ƴan karya gwamnatin Buhari a zuci Allah bai karya shi ba yaya za ku yi waya ɗaya ne wani an fa talakawa su yi zanga-zanga da ikon Allah ba za mu yi ba ko za ku yi zanga-zanga ko ba har alkomi ne ko shi yake mun kasuwa yake sai masara don ta tashi tsakanin su masu sai masara don ta tashi da buharin waye ce a ba talakawa dubu dubu a kowace karamar hukuma naira dubu ishirin ishirin har tsawon wata uku waye da so da shi ɗaya ya fi ɗaya kirki Yau wanne ne ya fi kirki yin sai na buhari ya ji Allah ka tsare wannan bawan Allah Allah ka kare wannan gwamnati mutanen kirkin wa su ɗaya tattan da mugunta ubangiji ka buɗe zuciyar su zutu ba Allah ku tuba والله ببقي كثير وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين جماعة وما كان أبا أبو هاني irin wanda suka ce cut a kuran a yi sakaci ya ci in ji masu labaran waiwai ba duk da suna da yawa duk suna da yawa akwai kuma wanda suka ce in Allah ya da zai ci zai ya ci kuma muna da yawa kuma an fi samun masu cewa Allah ya da Buhari sai ya ci an fi samu a cikin mu talakawa amma ba ma so halin ma akwai nafa ya nafa ko to Najeriya nan ai da manya iri iri akwai kuma kungiyoyi iri iri to mu dai zalim su bida wai kama su ma tsakanin ku da Allah a nan gurin mun tsaya da mu da malaman mu da sauran su muna wa'azi muna ce jama'a mu zaɓi Buharin nan duk da an ce mana yana da gaskiya mun faɗa ya kai su goma to yawa akwai wata kungiya sun haɗa kai sun wai musulunci suke yi suka fito duniyan nan suka ce ba su yarda a zaɓi Buhari ba. Suna da ko a Kaduna ko a Ko kuma a ɗan wani gefe a da. ba ku taɓa ji ba. To a kan suna Buhari shakka a zaɓe ko a kan ba ku da Allah a yan kungiyoyi akwai wanda yake zagin buhari gadan gadan kamar shi na akwai kamar ba in kun ce kun manta waye yanka bakin sa da bakin taure sanda buhari ya tafi jinya ya je waje suka ce sai ya mutu ba zai dawo ba shi'a ne mushrikai ne sarkin na bauchi ko ko ba kai ba ba kudai ko ba su yanke can tsabi sun yi har ya mutu a can ba a boye ko a bayyana a yan siyasar da wanda suke shugabancin ƙasa wani ne ba, bakwala su ya ce buhari ya tsufa kar a zaɓe su ba zai iya ba za ka zo masu daddare binciken shekaru da ka ce ai ya girma baharin wai ba wannan ma an yi ko ba a ba an yi ko ba ba a yi kun ji ban ba duk abin wanda bai ba tsala ku suna da ni yanzu kuma an zama ka samu makairo ka sa ina da wani sai adam bai kure ne wala Allah kure ne wala in wala Allah daidai ne ya ma kan daidai tsakani na da Allah ni a gani na na ba shugaban kasa janaral muhammadu buhari shawara wayancan masu sunan addinin nan da suka yaki gwamnatinka suke ta yaki kakka yarda da su mayau da rani da zuwa kan haɗa baki aka ce a daina sallah Allah baya son mai ce a daina sallah kakka yarda da su suna da ha'inci sauran wanda ka a yi sauta mutumin kirki ne an ce a wata kafa akwai wani su yan tattar bace da kudin kafarin ka addini sai aka zo za a zaɓe da wani babba a cikin su aka ce ina jan taɓa banza ne shugaban wancan ƙasar amma ko a asiya ne watakila sai ce masa wannan ƙasar tun ana da yawa iri-iri a hahaɗa da musulman da ba musulman ba kowa a bashi ofisini da kasar ta mace gaba ta sai ga a ah, shi yana so zama mataimakin shugaban wancan kasar wancan sai ce to ai ba a san a ce a ce to shugaban kasar musulmi kai ma musulmi sai ce a shi zai rinda a bashi ya ce in dai ba a bashi mataimaki to zai rinda to dan Allah ni a gani na karu musulmin wannan fa ba da yawa ko yana da yawa amma na ba yan Najeriya ba za a samu irin su ba yan Najeriya wata kila ba irin waya a ce ka rasa ka rasa wani ka rasa addinin da za ka bi ko ka raba ƴaƴan ka biyu wasu su islam wasu su yi kiristanci wasu su yi yanka mutane su bi alaka ya ya shi an je lahira wanda suka yi nasara sai a fita tasu wannan islam akwai wannan da wanda ka gan shi a cikin wannan zuri to kaka yarda ka ce ka ba shi amana ranka dan zai ci amana kaka ba shi amana dukiya ka zai ci amana yawa dan dan an ji sun yi sukunta baka in dai za a ba su mataimaki za su rufta a ƙafa asiya wata kila jama'a a wayar wata bayan Allah kai ya taso ba wallahi ni da nawa ya nawa jama'a ya kamata mu je mu fata ba ma mu yi tunani jama'a duk dan siyasa da muka zaɓe shi da mu da ƴaƴanmu da matanmu ya zo da ya dafa madafa mulki ya ce an hana falla ma sake yadda da haka yace gidanka ba naka ba ne a kulle ka ya yi zubin da baka sun kunne ya ji ba Allah nan gaba sai wanda muka ganci ina da mugama sallah ko kuma an ce yanzu da Allah irin irin wanda ya biyo ta cikin manhajar turawa aka ce masa professor wallahi duk kudin kasar nan nasa ne ba zai iya zaka ba da wayan sai dogara bai yarda da Allah ba ko suke yarda da Allah ba da yarda da Allah ya sha barasa Don wanda suka bi gangamin shi'a har canjin mata wai suke yi da wani yace kai matar ka na ita sama yace kai matar ka sama amma to a ba bada kwana kaza kaza ta ta je ta ta ta je ta wani ba amma a yi bincike sai an karanta da maganar nan ana yi to ina mutum in yadda shi ma mutum ne to amma ba ne ba ko ko akwai wannan tattalin a islam kai jama'a ya hankali da shi'a wallahi ba kin jini ne. soyayya ce fa ta sa muke cewa su ku dawo ina amfanin mutum kuna zaman zaman ku ya zo ya je ku ta da yaki a rushewar libya ba hannun shi'a a rucewar labanan ba hannun shi'a a rucewar syria ba hannun shi'a a nan najeriya duk yan ƙungiyoyi ƙungiyoyi na jina musulunci wa ya tafi majalisar dokokin najeriya zai karkashe yan majalisar da muka zaba shi shi an yana zaɓe Allah da so samu ne ban ga dalilin rafi shi a ba shi madafin mulki a Najeriya don ba a boye sharrin sa ba ko a boye ne ni dai mutum ɗaya da ɗaya wanda ya zaki shugaban ƙasar nan kamar shi a ni dai ban san wanda ya zuba yawa kuma wallahi duk mutumin da ka gan shi dan kwamitin ne baya tsoron Allah Allah ka tsari mu daga zaben yan kwamitin mu bayan mutane ba su da imani ba su da imani da rashin kunya rashin kunya ba rashin kunya ba baka gina wa mutum masallaci ba kai baka iya fatiha ba ka zo ka ce ka hana a yi sallah kowa ya sa kwano ya kulle masallaci aka ce ga nawa ya wuta ya ce tun da shi ne sarki a ɗauki reza a ture Allah ya ture ka jama'a wannan abin da suka yi ba ya taimakon ba Allah ya yi yanzu da sun zo a tsankace ba mu gane ba aka zaɓe za ka ba su babban madafan mace ai da ƙasa ta rushe Allah ka ka ba su ƙarfi Allah ka rauna na su Allah ka walakantar da su Allah sai faɗin sun tuba jama'a ya faɗe lillahi lokaci ya yi إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزموا wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun dan Allah jama'a duk mai wani abun hannu da Allah mu samu ƴan uwan mu ko da kadan kadan ita kun nara wa rabbi shi ke kawra kana da mudu bi tsau da lababiyar ma mana ka da daya a shiga da shi gidan manta malam shi ma ya karya sai Allah ya wa mutum ba um, gafara imamu wuce ku ba liman ya hau ya samu zaman baya saboda haka jama'a mu yi da gaske mu taimaka wa junan mu جاء الإمام وحان وقت الصلاة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة